Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Am kurande borne nandiro mana lagul tromain. Martuno, martuno, martuno. Ala gayyo, ala gayyo. Baba gana umara zulmlo. Kila kil yo martuno andera nilewa. lewa. lardin de bornoero sutu wonɗen gesnui leyra wajinde am kurande bornoe am doñi mananza fantin mali martuno cino manano andero ni lewa lardin de bornoero kuɗo beidia beydiya wonɗen gesnui hakkikilandon beidia wonɗen gesnui woko yawwa aduma mana yero babaga naro kilakiliyo wanda jas new is sokku ba mustapha bazi bazi yadin a wajiliya ta yarwalan yarwalan aibulgin shi yarwalan wazi martino baba gana umaru zulumu kilakiliyo martino lardu ndiyar wallo anderu neptunile waye e, sutu martuno ina son miƙa muku wannan saƙo ga masu faɗa aji na 'yan maiduguri dan allah dan allah ku ba baba gana umaru zulum haɗin kai ya kawo mana zaman lafiya a maiduguri ku tuna ba akwai kabari akwai hisabi duk mai faɗa aji yana da haƙƙi a wannan abun ya faɗa kawo mana zaman lafiya mai duri fi sabilillahi kafin baban barno ya rasu irin wannan abubuwan ba sa faruwa mai Maiduguri in ya faɗa ya ce kayya mu 'yan Maiduguri muna da saukin kai kuma muna son juna muna da haɗin kai ya kamata mu koma kamar da mu manta da wannan abun duniyan nan gaba ɗaya wai don kuɗi da sauransu da wayansu abubuwa ku zo kuna hallaka yan uwanku don Allah duk wanda ya tara dukiyar na fa ya tuna fa zai mutu ya bari ba wanda zai ɗauki shishin ne ya tafi da shi lahira albaraku akhwani albaraku albaraku min fadlku abu baba gana lumaras yujib labalan nan a ya shani dan gan afif balan na shaba gabul na go shaba zaman al yom makadan afif bas qidil yana qat fi yarwa fitra bi yarwa da chat wala hirata wala sarha shay ma fi albaraku albaraku albaraku nadim goni bi jib shorawu dan sami fi yarwa da albarak igum isai il kallam kana sheikh yakal ashiyukh chat ma sallitku allal matu allah fa yarhamu bil janna allal hayyin al baraku gummulum murasu shaka batur di kuwa a shaka jadi tana ba mama badri min nusma ma yar mani yar nusma shak abubakar garbai dan allah al baraku min fadl min jai kwandiga biyu goza a الشيخ الماني عارف يصمم المقدرة يصمم كل albaraku. من فضلكم بلدنا خرب ما لي شبع ولا إرادة ولا سرعة المساكين تعبانين ولا أكل ولا شراب وعجت عشان الدنيا ما تتذكروا تقول كان مات نادم تقول بموت بنيرة خمسة بيشيلوه يدسوا لي في قبره ما في إلا عملك العمل ده سيكون دونم كن دونم مالو leraru lenimia appimai dinya allan samnima ginanima den appimairo nyiro paydajin bawo wanden jes nini sai kundonum kundonuma shimayen ya purumze nandiro gulmona martinu martinu martinu klakli diyo nilewa lardun dero kudiyo martinoye Ankuraande e? talaro nyenno talaro nyenno am kurande Bornoy e? martinoy e? lera wajinde lera wajinde wandon jasni nuide kada ku manta akwai lahira wallahi akwai lahira akwai kwanciyar kabari akwai hisabi da malumanmu da shehunanmu da masu faɗa aji dukkanku kada ku manta lokacin baya 2008 zuwa 9 kafin a fara wannan faɗan nan na boko haram kuna gani kamar abin wasa ne har ana cewai yusufiya al-ikhwan ahli sunna menene menene ana ta girmama su gashi yanzu sun zama mana annoba a cikin maiduguri ya nasu ya nasu sai ya yana tambu ko ubaman tambuko kurbaman wurako martuno martuno kuma ba ma allah ambe ba man gini ndamaro lenin ba yir sinari garberi yir sinari na namba martama gun zawal ngurose nda ya adi eh, a woyi barderiyen da kampal raksule jimbiya goniriro rannum nenin ba gidi allah garberi yir sinari konimiya barak maro nenin ba abara maro rannum nenin ba zawal nguro sai bokoslan bokose zawal bokose ari shila rannum nenin ba zawan da fiye sufi ari zo a yi guzan gadangare shilan kasufiya ranar konun ba shi tawa atawa ndarin gila atawa gila martune martune andiya banano andiya banano kuru yi. ayo mana yo ma'asala.